وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة yau asabar sha ɗaya ga ramadan hijira ta 1447 ya dace da 28 ga watan biyu shekara ta 2026 muna cikin suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu ci gaba daga aya ta bakwai insha Allah wannan surar tana dauke da bayani akan sirrin nasaran yaƙi wato nasara a yaƙi yana da sirri wanda alƙur'ani ya tabbatar mana akwai tunaninmu na abin da ke sa a samu nasara a yaƙi shi kuma akwai bayanin Allah daban inda shi Allah ya faɗa dalilin da ke sa mutane su samu nasara a yaƙi wanda ya faɗa mana cikin alƙur'ani duk wani abin da zai zama bayani ne na Allah yana cikin alƙur'ani to menene sirrin nasara a yaƙi wanda duk yayi wannan tambaya sai a karanta masa aya ta bakwai ta suratu Muhammad mai Allah madaukaki ya ce ya أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم كسان ديوا ديوا متعلي sukan so su san me sirrin da ke sa mutane su yi nasara a yaƙi wannan tambayar mutum yakan so ya samu amsanta ba Allah da kansa ya ba da wannan amsa a sura da ake kira suratul qitali suran yaƙi suran yaƙi Sau da ka duk wani abin da kake so ka sani game da yaƙi ka zo wannan suran ka ga bayani shi yasa ake kiranta suratul itali kuma in muka lura Allah sai da ya kira Ya yi kira ya na amanu ya ku waɗanda suka yi imani kaga wannan amsa ba ta dacewa ga kafiri wannan magana ta dace ne ga wanda ya imani da Allah ya yi imani da annabi Muhammad ya yi imani da alkur'ani to ga sakon Allah in tansurullaha in kun taimake Allah yansurkum zai taimake ku magana ta kare kana so ka san me sirrin nasara a yaƙi Da abin da Allah da kansa ya faɗa saboda Allah shi ke ba da nasara ko Allah shi yake ba da nasara to tun shi yake ba da nasara ga abin da ya faɗa kamar yana cewa idan kuna son in ba ku nasara tun kun yarda ni ke bayarwa to ni ma ku taimake ni a wannan shi ne sharaɗi wato idan an cika wannan sharaɗi za a samu nasara wannan yana daga nau'in balaga na alƙur'ani shi Allah ba zai faɗi bakar magana ba yana faɗan magana ce fara in kun taimake ni in taimake ku sai ya yi shuru ai akwai bakar ko ce? in bu ku taimake ni ba za ku sha wahala amma sai ya ki faɗan wannan eh saboda ba sai ya faɗa ba shi Allah alkhairi yake danganta masa in kun taimake ni zan taimake ku in bu ku taimake ni ba wannan shi yake cewa mafhumul maqali zahiri maganar ga abin da ta faɗa amma akwai manufar ɓoye me manufar ɓoye in ba ku taimake ni ba ba zan taimake ku ba wanda duk yake neman amsa me yasa musulmi bai da nasara a yau ga amsan nan amsan da Allah da kansa ya faɗa muddin mun taimake shi zai taimake mu kuma taimakon da zai mana ba irin wanda muke nema ba ne ya fi ƙarfin wanda muke nema saboda yanzu mu muna son a bamu nasara a yanzu take abinda ake cewa sha yanzu magani yanzu take ka bamu nasara Allah ya ce wannan ba ba irinsa ba ne yusabbit aqdamakum nasaran da Allah zai baku zai tabbatar da sawayenku wannan nasarar tafi wanda kai kake fatan ka samu anan me ake nufi da zai tabbatar da sawayenmu ma'ana biyu ce zai tabbatar da sawaye a lokacin da ake fada don babban abin da soja yake nema shine tarjewa. in bai samu tarjewa ba yakin banza ne komai yawan makaminsa za a iya koren shi amma idan Allah ya bashi tarjewa ya bashi kafuwa ya tsaya akan kafafunsa to ko koda bashi da karfin makami sai ka gaya nasara don haka yasa Allah ke cewa kam min fi'atin qalila galabat fi'atan kaseera bi iznillah ya ce? wallahu ma'asabirina Allah yana tare da masu haƙuri. wato turjewan yana daga cikin alamomin nasara ba ƙarfin yaƙi ba ne, don haka gali kuma duk wanda ka tambaya ko da soja ne ka tambaye shi shin ƙarfin makami yana tasiri ma nasara zai ce e yakan yi amma ba ko da yaushe ba ba ƙarfin makami ba ne, akwai ƙarfin halin soja shi kansa to wannan fahimta na farko kenan na biyu fa idan Allah ya ba ku nasara har duniya ta kare wannan nasaran ba za a kwace ba shine tabbatar da wannan nasara yanzu idan ka dubi tarihin musulunci ka dubi yadda sahaban annabi Muhammad suka yi ta yaki aka samu nasara duk ƙasan da sahabbai suka na samu nasarar yakinsa don Allah ka gaya min ƙasar da ta koma ta zama kafira babu duk ƙasar da sahabbai suka ci nasara a yaƙi wannan ƙasar har yanzu musulma ce kaga wannan Allah ya tabbatar da me ya tabbatar da digadigan sahabban manzon Allah saboda duk wanda ya tafi wannan ƙasa ya ce me tarihin musulunci anan sai ya ce maka a wannan musulunci tun zamanin sahabbai musulunci ya zo nan ba ma kircin da kafirai ba su yi ba su raba waɗannan ƙasashe da addini musamman daular soviet wanda kai ka sani lokacin da uh, daular ta take haɗe kafin allah ya rusa ta yana daga cikin manufofinta wanda ta yi ƙoƙarin raba musulman gabas da addininsu amma allah bai ba su nasara ba har yanzu musulunci yana nan to sai dai tambaya guda ne allah madaukaki ya ce in kun taimaki allah zai taimake ku to ya za mu yi mu taimaki allah ranar shi ne babban tambaya tun daga sharadi in mun taimake shi zai taimake mu wai ya za mu yi mu taimake shi ba akwai wani hadisi guda da yake fasara mana wannan wannan hadisin shine na Abdullahi bin Abbas Allah ya kara masa yarda da mahaifinsa wanda mun sani Abdullahi bin Abbas yake ba da labari kuntu khalfa rasulillahi yawman wata rana ina bayan manzon Allah kaga kenan annabi ya goye shi annabi ya kan haka ya goyi sahabi to suna kan wannan dabba sai annabi ya ce ya gulamu ya kai yaro inni uallimuka kalimatin zan koya maka wasu kalmomi don abdullahi bin abbas yaro ne karami a lokacin iyakar zaman sama da manzon Allah wata uku ne Allah ya karbi ran annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi ran manzonsa saboda ka Abdullah bin Abbas bai dade da manzon Allah ba to kasancewar ya samu haduwa da manzon Allah a ƙarshen rayuwarsa saboda a farkon rayuwarsa yana tare da baban shi Abbas bafan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna garin Makka bafansa eh, Abbas kuma bai musulunta ba mahaifiyarsa kan ta musulunta da dadewa amma baban shi bai musulunta ba saboda haka yana na a garin Makka bai samu hijira ya dawo madina ba don shi abdullahi bin abbas da kansa yake faɗa yana cikin masu rauni yana cikin masu rauni da mahaifiyarsa da bayan da za a yi su bar makka su dawo madina har allah ya kawo lokacin da baffansa ya karɓi addinin musulunci shine eh, baffan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi addinin musulunci wanda shine baban abdullahi bin abbas allah ya ƙara musu yarda to kasancewar ba su daɗe ba suna haduwa da manzon Allah annabi sai ya ce yaro barin koya maka wasu kalmomi kaga wannan wasiya ce wasiya ce ga Abdullah ibn Abbas annabi ya ce ihfazillaha yahfazuka ka tsare Allah Allah zai tsare ka yanzu ka dauki wannan hadisi ka dora akan wannan aya zaka ga ta dace daidai in tansurullaha yansurukum in kun taimaki Allah Allah zai taimake ku shi kuma ya ce, ya kai yaro ka tsara Allah Allah zai tsare ka ashe ka gama gana guda ce ko in ka tsara Allah ka taimake shi kenan ashe ma'anan taimakon Allah ba wani aiki bane da za ka yi don ka agaza ma Allah saboda Allah ya kasa ba wai Allah yana kasawa ba ne saboda haka yana bukatar agajinmu yana bukatar taimakonmu ba haka ba ne. ka tsara dokar Allah shi ake nufi da taimakon Allah Allah ya samu gane saboda kayan aka ce mai ake nufi da mu taimaki Allah sai mu ɗauko hadisun abdullahi bin abbas ihfazillaha yahfazuka ka tsare Allah Allah zai tsare ka ai ya dace da wannan ma'ana saboda babu lokacin da ɗan adam yake buƙatan tsaron Allah kamar a lokacin yaƙi duk wata wahala da kake gani ta rayuwa tana da sauƙi idan yaƙi ya zo bai bar talaka bai bar mai kudi ba don haka musiba ce da tafi kowace musiba girma ba lokacin da ɗan adam yake buƙatan taimakon Allah kamar lokacin yaƙi to sai annabi ya nuna cewa ba ma yaƙi kaɗai ba ne in ka tsara Allah a rayuwarka Allah zai tsare ka sai annabi ya fassara mishi saboda yaro ne ba mamaki ba zai iya gane maganan ba manzon Allah ya ce ihfazillaha tajiduhu tujahaka inda zaka tsara Allah zaka taras da Allah a gabanka ai matsalar da ake shi ne kai ta roƙon Allah shiru anya ko Allah ma yana kusa da ni eh to ai shine kai nisa da Allah kai nisa da Allah shi Allah baya nisa da bawa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun amma ba kowa yake zuwa kusa da Allah ba inna rahmatallahi qaribun min al musiri rahmar Allah tana kusa ne da mutanen kware ba mutanen banza ba to saboda haka yasa za ka yi ta addu'an babu ijaba sai manzon Allah ya gaya ma Abdullah bin Abbas idan ka tsara Allah tajiduhu tujahaka in ka tsara Allah zaka tarar da Allah a gabanka idan an ce a gabanka yana jira ka ce ba ni sai ya baka ma'anin za ka taras da Allah a gabanka wannan riwaya guda kenan akwai riwaya ta biyu da annabi yake ce ya fassara ma Abdullah bin Abbas ya ce ta'arraf ilallahi firraha'i. rahai ka san akwai Allah a lokacin walwala yaushe ne lokacin walwala lokacin da kake cikin zaman lafiya ba tashin hankali kaga kenan ba a shiga damuwar da za a roƙi Allah ba to kafin damuwar ta zo ka tsara dokan Allah shi yasa sai annabi ya ce ya arifka fi shidda sai Allah ya san da kai a lokacin tsanani ai babu lokacin tsanani kamar lokacin yaki so idan aka ce ta'arraf ila Allah ma'anan ta'arraf ila Allah shine unsurullah ku taimaki Allah taimakon Allah shine ku aikata ku aikata duk abin da Allah madaukake ya umarni da shi waɗannan ruwayoyi guda biyu na hadisin gaba ɗaya sun inganta hadisin abdullahi bin abbas wanda yana silsilatu sahiha hadisi na 2382 da sahihul jami'i sahihar hadisin 7957 wallahi wannan hadisin yana da muhimmancin gaske ga rayuwarmu wallahi al'azim wannan hadisin yana da muhimmanci don haka yasa kake gani manyan masana kamar al’imamun nawawi manyan masana hadisi da ya rubuta arba'u na hadis sai ya ɗauko wannan hadisi ya sa a ciki me yasa saboda yana son uba ya san hadisin nan uwa ta san wannan hadisin ɗa ya sani kowane gida ya riƙe wannan hadisi idan gidajen musulmi mun riƙe wannan hadisi nasarar Allah ta zo ga taimakon da al'imamu na ya so ya mana saboda ai in ka lura Allah ya yi littafinsa albarka don ana cewa in banda alƙur'ani babu littafin da ya samu albarka kamar arba'u na hadis saboda duk duniya in ka ga gidan musulmin da babu arba'u na hadis ta wannan musulmin banza ne amma duk musulmin kwarai ba a rasa arba'u na hadis a gidan shi saboda shi ne mafi karanta na abin da musulmi zai iya nunawa yana son manzon Allah ai eh, ba a ce ka nemo sahih bukhari eto eh, yana da tsada sai an yi odan sa kuma ga kudin da yawa sahihu muslim a arba'una hadisu kurum a samu a gidanka hadisai arba'in wanda suna nuna tana son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai ya saka sai ya rubuta wannan littafin sai saka arba'una hadisi sannan kuma bayan wannan al'imamu na wannan bai ishe shi ba ya rubuta littafin riyadu salihina wannan littafin yana tsarin Arba'u na hadis mai bambanta su riyadu salihina na manya ne Arba'u na hadis na yara ne a zamanin shi fa amma ka san yanzu Arba'u na hadis ma ba na yara ba ne na manya ne mutum nawa ne za ka ce ya karanta ma Arba'u na hadis da ka a yau mutum nawa ne ko a cikin malamai sai waɗanda Allah ya musu rabu to saboda aka haka sa shi alimamu nawa ya yi wancan dan yara sai ya yi kuma wani don manya shine Riyadu Salihin saboda Riyadu Salihin in ka duba ka ga yana da girman gaske sai ya yi dabara sai ya ce babul muraqaba wato sai ya yi babi a cikin Riyadu Salihin sunan babin nan al-muraqaba mu da gefen Allah sunan babin kenan mulura da gefen Allah ai shine in tansurullaha yansurku in kuna son ku samu taimakon Allah ku lura da gefen Allah abubuwan da Allah ya tsara muku bai tsara saboda amfanin shi ba Allah ya tsara ne saboda amfanin dan adam wallahi duk wani abin da kaji Allah ya ce ayi a bari Allah ba shi da riba kai don kayi baka amfani Allah ba don kaki baka cutar da Allah ba amma inda za mu haɗu mu tsaye da dokar Allah wallahi duniya za ta yi daɗi wato Allah ya tsara shari'a ne domin amfaninmu domin amfanin kawunanmu ba wai amfanin Allah ba saboda ka in ma aka tashi a yaƙi kana ce wannan jihadi ne za mu taimaki Allah ah za ka taimaki Allah ta ina da me me Allah ya rasa Allah bai rasa komi ba za ka taimaki kanka saboda ka duk abin da ka yi ba taimakon Allah ba ne taimakon ka ne amma da Allah ya ce ku taimake ni saboda ya ƙarfafa muku aikata abin saboda duk abin da ka san in ka yi shi Allah da kansa ya ce wannan abin in na yi taimako ne ga Allah za ka ƙara ƙaimi ka ƙara kuzari saboda Allah da kansa ya ce ku taimake ni kaga za ka ji daɗi a kan abin da kake yi taimako ga Allah ne amma zahiri haƙiƙa wallahi ba taimakon Allah kake ba saboda ka duniya kaf inda zamu haɗa kai mu bijire ma Allah wallahi ba abin da zai rage Allah sannan kuma shi Allah dan ya kifar da duniyar ya yi wata ba ba ne inna Allah ala kulli sha'in kadir amma abin da Allah ya tsara ya tsara shi ne saboda taimakonmu. idan dan Allah ya tsara duniya akan haka wato shi Allah karka ɗauka akwai wani sabon abu da zaka yi a yanzu da ya tsara duniya sai ya tsara mata dokoki Allah ya tsara mata dokoki da ya gama sai programming dinta wannan haka yake wanda yayi kaza kaza zai faru da shi misali idan ka sa hannu a wuta za ka kone ai ƙa'idar kenan ko wanda kuma ya ɗaibu ruwa ya sha to zai kashe kishi wanda ya ɗauki abinci ya ci zai kashe yunwa ga yadda Allah ya tsara abin in ka yi kaza kaza ya faru in ka yi kaza kaza ya faru ya riga ya sa ƙa'idojin sai ƙyala duniya in kana son duniyar ta yi daɗi sai ka dawo ga ƙa'idojin nan shi yasa ibin yake cewa da Allah ya yi duniya sai ya tsara ta akan amana mai amana kar ka yi kaza ka yi kaza to duk wanda ya tsaye da wannan amana shine duniya take mar daɗi ko da kafiri ne zai tsare wannan amana to wallahi kafiri ne zai ji daɗin duniya idan musulmi ya ƙi kulawa da wannan amana ya wahala saboda ƙa'ida ce wanda Allah ya riga ya tsara in kuna son kaza ku yi kaza to nasararmu a yaƙi sai Allah ya sa sharaɗinsa menene mu taimaki addinin Allah in tansurullaha surku. shi yasa annabi ya dunkula wannan magana ya gaya ma Abdullah bin Abbas Allah ya ƙara masa yarda idan ka dubi bayanin Ibn Hajar al haitami domin malaman da suka yi sharhin arba'u na hadis na al'imamin imam nawawi wallahi suna da dimin yawa a tarihi da yawa tun zamanin da ake sharhin wannan hadisin har zuwa yau arba'una hadis daga cikin waɗanda suka yi sharhin arba'una hadis akwai ibnu hajar al-haitami wani babban malamin fikihu eh, babban malami da aka yi a tarihin musulunci littafinsa na sharhin arba'una hadis ana kiran shi fathul mubin fathul mubin li sharhil arba'in fathul mubin li sharhil arba'in a shafi na 172 yana sharhin arba'un hadis sai yace hadhihi alwasaya Ka kaga waɗannan wasiyoyi da annabi yayi ma Abdullah bin Abbas yace alkhatiratul ƙadari kimarsu tana da yawa kimarsu tana da hatsari bai kamata mu yi wasa da wannan wasiyar ba yace aljami'atu min al-ahkami wal hukmi wal ma'arifi wannan hadisin ya tattaro hukunce-hukunce da yawa ya tattaro hikimomi sannan ya tattara ilimi ma ya fuƙul inda a ce malami zai zauna yana fitar da fa'idoji da aka samu a ƙarƙashin hadisin abdullahi bin abbas ya ce wallahi ya fi ƙarfin a ƙirga wato inda za ka yi littafi kana cire fa'idoji ƙarƙashin wannan maganar ta manzon Allah ihfadillaha yahfaduka ka tsara Allah sai Allah ya tsare ka ya ce ba za ka taɓa ƙididdige su ba alkhairi ne mai ɗimbin yawa Ibn usaimin shi kuma shi ma yayi sharhin riyadu salihin kuma ya yi sharhin Arba'u na hadis Allah ya musu rahama Ibn ibnu usaimin misali in ka dubi sharhu riyadu salihin juz'i na farko shafin 494 ya ce fahadar alhadith Ladi a Usabihi Abdullahi bin abbas wannan hadisin da annabi ya yi wasiya ga abdullahi bin abbas ya ce yambagi lil insani an ya kuna alama zukira lahu da'iman ya kamata musulmi ya kiyaye wannan hadisi kuma gaba ɗaya a rayuwarka kar a samu sakan da kamanta in ji abdullahi in ji ibn usaim kuma gaskiya ne ko da yaushe ka rika cina wannan ƙa'idar da annabi ya karantar da abdullahi bin abbas ihfazillaha yahfazuka ka tsara Allah Allah zai tsare ka ba wasu yadda ta wuce wannan saboda duk duniya idan Allah ya tsare ka wallahi ba wanda ya isa ya cuce ka babu wanda ya isa ya cutar da kai shi sa annabi ya ce to kuma tsaron Allah akwai ƙa'idarta me ka'idar tsaron Allah sai an tsara Allah to kaga ba karamin aiki bane idan ku ana magana tsara Allah shi yasa al-Imam Nawawi kira shi babul muraqaba al-muraqaba shine ka sa lura akan abu ba ka daga ido akan shi don haka yasa ake cewa ake kiran Allah ar-raqibu saboda Allah ya sa idanu akan ya sa Allah ya sa idanunsa a kan halittunsa gaba ɗaya gwargwadon ƙiftawar ido Allah bai eh, taɓa kawar da ganinsa gaba shi inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala samari. samai inji annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani lokaci wanda wani abu ya buya ga Allah subhanahu wataala to kuma abin da Allah ya tabbatar da tsaronka ya ta'allaka da tsaron Allah saboda ka in kana neman gadi kana neman kariyar Allah to ka tsara Allah da'iman in ka tsara Allah an gama idan Allah yana tsaronka ka ɗauka akwai wani makamin duniya da za a yi amfani da shi a ci galaba a ka babu shi idan aka ce Allah ne zai tsare ka ai kaga an gama shi yasa ibnu usaymin ya ce ya kamata duk wani dan adam ya haddace wannan hadisi kuma ya rike ya ringa aiki da shi a ko da yaushe sai ya ce wa an yi atami da alhazihil wasaya mutum ya dogara da waɗannan wasiyoyi waɗannan wasiyoyi su zama jagorori ga rayuwarka misali kamar yadda ibn Usayma yake cewa ka haddace ihfazillaha yahfazuka ko da yaushe ka ringa tunawa tsara Allah zai tsare ka magana ta kare yunwa ce ta dame ka tsara Allah Allah zai tsare ka fargaba ce kake tsara Allah Allah zai tsare ka duk wani abin da kake nema in duniya domin duniyar tashi ce lahiran ma ta Allah ce saboda ka in kana nema kana neman taimakon Allah ka tsara wannan wannan wasiya allati awsa biha annabiyyu ibnu ammihi ibnu eh, ibnu usaymin yace kuma karka manta wasiyar baya ga cewar annabi yayi ta ga musulmi kuma annabi ya yi ta ga ɗan uwansa ɗan baffansa abdullahi bin abbas radiyallahu kuma. Allah ya kara musu yarda don haka yasa in ka dubi littafin kitabul fawaid na ibn al-qayyim jawziya shafi na 43 ibn al-qayyim jawziya da ya dinga kirga musibu da ke samun yan adam saboda sun bar wannan wasiyar ta manzon Allah wallahi a littafin su kitabul fawaid ya kirga musubu sun fi biyar. wanda ke samun dan adam saboda ya bar aiki da wasiyar manzon Allah dan abinda annabi ya faɗa ihfazillah ka tsara Allah fabuka sai tsare ka Allah ya alkawari shi ko Allah bai saba alkawari to inda za ka dubi musibu da ke samun mu duk waɗannan musibu dalili saboda mun ki tsara Allah amma wallahi in ka tsara Allah an gama hannun da ya yi ƙoƙarin hallaka ka wannan hannun shi zai zo gabanka yana roƙonka hannun da ya yi ƙoƙarin ya hallaka ka wannan hannun sai ya zo gabanka yana cewa wani ka taimake ni don Allah hannun fa da ya nemi hallaka ka wannan bayanin yana bayanin ibn al-jawzi ba ibn qayyim jauzi ya ba shi ibn al-jawzi ya riga ibn qayyim jauzi ya rasuwa shi ma babban malami ne akwai littafin sa saidul khatiri wannan littafin yana da kima wato ya rubuta ne saboda farautar tunanin mutane farautan tunanin mutane saboda tunanin dan adam shi ke sa shi ya bata to saboda haka sai ya rubuta littafi saboda me duk abin da tunaninka yake baka sai kokari ya mar iyaka sai ya samar ka'ida ya zo ma da bayani in ma daga ayar alkur'ani ko hadisin manzon Allah ya sa maka abin sai ka gan shi a fili sai ka gane ba shakka tsira tana ga wanda ya riko da umarnin Allah shi yasa ga littafin ake kiransa saidul Qatiri wanda an ce bai ma gama ba Allah ya karbaransa ransa Allah ya rahama in ka dubi shafi na saba'in da uku ya ce min a jaza'i duniya yana daga abun mamakin al'amarin Allah daga nan duniya ka ji abin da ya faɗa in tansurullah yansurkum in kun taimaki Allah zai taimake ku sannan kuma abin da annabi ya faɗa ya yahfazuka ka tsare Allah Allah zai tsare ka sai ceto ce to ga misali imtaddat aidiz zulmi min ikhwati yusuf yan uwan annabi yusuf suka haɗa kai gaba ɗayansu za su cutar da annabi yusuf gaba ɗaya yan uwan annabi yusuf wanda sura ce da Allah ya saukar da ita a cikin alkur'ani farkonta ya gaya mana tana ɗauke da wa'azi ƙarshen suran ma haka Allah ya faɗa mana saboda ka duk abin da yake wannan surar wallahi akwai abin lura ga mai imani malamin nan ya ce ta waɗannan ‘yan uwa na annabi yusuf suka gama duk shirin da za su yi abinda za ka lura manya ne amma annabi yusuf kuma ɗan yaro ne ƙarami saboda ka sai da aka yi wa baban ma dabara kafin a kwace yaron saboda an san cewa yaron ba shi da iko sai da aka nemi izinin baban kafin a tafi yawo da yaron Ta ga ya nuna yaron ƙarami ne to baban ya ba su ɗan suka ɗauki wannan yaro suka tafi Allah da kansa yake ba mu labari ma zahabu bihi lokacin da suka tafi da yaron nan wa sun haɗa kansu kaf an da fi bata jubi za su jefa shi a rijiya sun haɗa kai sun yarda ittifaƙan babu mai nadama mu kashe wannan yaro kawai kaga dai kuma baya ga cewar 'yan uwansa ne suna sa shi a rijiyan lokacin ma wahayi bai yi ba amma sai Allah ya fara wahayi saboda me tabbatar da maganar Allah in tansurullah yansurku lokacin wahayi ga annabi Yusuf bai yi ba dan yaro karami ne amma sai Allah ya ce wa auhayna ilaihi yana rijiyan an jefa shi sai muka yi masa wahayi muka ce yaro yi hakuri, latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yashkuruna rana tana zuwa wanda za ka ba su labarin wannan al'amarin alhali ba su ma gane ba kaga Allah ya kwantar da hankalin yaro saboda idan aka ce yaro ƙarami ya faɗa an jefa shi a rijiya akwai tashin hankali an bare kuma 'yan uwansa ne suka jefa shi a rijiya kaga bakin ciki zai damu wannan yaro duk abin da ake yi yana gani da irin maganganun da suka yi kafin a jefa shi a rijiyan gaba ɗaya ya fahimci babu masoyinsa a cikinsu ka san wannan bakin cikin yana iya sa yaron ba ya mutu sai Allah ya saukar da wahayi ga wannan yaro ya ce ah, da yaro sai ji magana daga wurin Allah wannan maganar idan Allah ya yi magana da kai to maganar Allah ba irin ta ɗan adam ba ce kana samun nutsuwa kana samun waraka daga kowace damuwa duk abin da ke gabanka wallahi kana mantawa da shi saboda ka sai yaro ya manta gaba daya yaro ya manta saboda wanda magana ta Allah subhanahu wa ta'ala to a kufuhun bayna yadayhi bit talabi hannuwa sun haɗu sun ɗauki yaro an jefar ana so a hallaka shi kafin a gama suran sai Allah ya ba mu labari a aya ta tamanin da 88 falamma dakhalu alayhi ana nan tafi sai ga shekara ta zo yunwa ta samu duniya yan uwan annabi yusuf sun taho misar ana neman abinci kalu suka samu annabi yusuf kuma shi ke kulawa da abincin duniya gaba daya sai suka ce ya ayyuhal azizu ya kai mai girma kaji waɗanda suka nemi hallaka shi ko ya kai mai girma Massana wa ahlana dur wallahi cuta ta same mu ba mu kaɗe ba har iyalanmu a gida waji'ina bi biba'atin musjatin mun zo da yan sulalla waɗannan kuɗin ma ba su kai mu sai abin da za mu ci ba saboda ka mu dai kawai mun zo ne saboda neman taimakonka fa aufi lanal kaila duk da cewar kuɗin mu bai kai ba a cika mana ma'auni wa tasaddaq alaina sai ayi mana sadaka a taimake mu domin Allah inna Allah yajidul mutasaddiqina kaji mugu ne yake cewa Allah yana ba bada lada wato mugu ma yakan gane kuransa ce Allah yana sakawa masu sadaka oh wanda ya nemi hallaka shi wa ne yanzu zai yi wa'azi saboda wahala ta shige shi ne sai annabi Yusuf ya ce ah to hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf ko kun tuna abin da kuka yi ma Yusuf wa akhihi da dan uwansa iz antum jahiluna lokacin da baku gane ba kaji mutumin kwarai shi mutumin kwarai bai sakawa da mummuna a sai dai saka da kyakkyawa ai waye gaya maka cewa sun sun yi nadama waye gaya mar amma tunda mutumin kwarai ne sai ce lokacin da kuke jahilai kaga yana nufin yanzu dai ku masana ne kaga magana mai daɗi yake faɗa musu ai kamata ya ce musu ai ku jahilan nan kun tuna abin da kuka yi min amma sai ce da da kuke jahilai kun tuna abin kuka min dan Allah ka ji magana mai daɗi wato kar ka saka da mummuna eh, akan mummuna da aka yi ma sai dai ka saka da kyakkyawa to wannan kalma da ya faɗa domin da faɗanta sai hankali ya dawo musu saboda idan kana da ɗan uwa ya shiga daula saboda ni'imar mulki yakan canza kai kana karkara in ka zo ka ganshi ba za ka gane ba amma da ya fara magana irin ta mutanen karkara sai ka ɗan dube shi da ya ce a wannan fashi ne to abin da ya faru kenan da annabi yusuf ya faɗi wannan kun tuna da abin da kuka yi mai yusuf lokacin da kuke jahilai a da can yanzu kuma masana ne a ba yanzu ba da da kuke jahilai sai suka ce a ah, a innaka la'anta yusuf ko dai kai ne yusuf din nan kala sai ya ce ana yusuf ai ni ne yusuf wa hada akhi ga dan uwana kuma sai ya ce kadman manna alaina Allah ya mana falala sai ya dawo musu da ka'idar Allah ma duniya innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin duk wanda ya kiyaye Allah kuma ya hakuri da hukuncin Allah saboda ita duniya Allah ya yi ta ta yanda babu mai zama a cikinta wallahi sai ya yi haƙuri haka Allah ya duniya da masoyan Allah da maƙiyan Allah dole sai sun yi haƙuri da duniya saboda ita duniyar gaba ɗaya Allah bai son ta ya la'ance ta tsarin nata ma Allah bai son shi don haka ba ta da kima a wurinsa to don haka yasa duk wanda ya zo duniya sai ya yi haƙuri na ɗaya ka kiyaye Allah na ce ka kiyaye Allah shi shine karka taka dokar Allah Shi ne kiyaye Allah ko to sannan na biyu ka yi haƙuri da hukuncin Allah kaga abu biyu in ka yi to kana cikin masu ta Allah ya ce fa inna Allah la yudhi'u ajran Allah ba zai taba tauye ladan mutanen kware ba sai suka ce a tallahi laqad asaraka Allahu alaina wallahi Allah dai ya fifita ka Eh, saboda shi mutum idan ya yi mugunta ba zai manta wannan mugunta ba har abada muguntan da suka yi annabi yusuf yanzu da suka gan shi a kan karagar mulki dukiyar duniya tana hannunsa ga su kuma su eh, abinci fa ne babu sai suka gane ashe mugunta bai sa mutum ya ci nasara a duniya suka ce a ah, laƙad a sarakallahu alina gashi dai allah ya fifita ka a kanmu mu ga mu da yawa amma ba mu iya komi ba kai kadai mun yi kokarin hallaka ka sai Allah ya daga ka to shi yasa ibnul jauzi a littafinsa saidul khatir sai ya ce ga ƙa'ida hannun da ya yi ƙoƙarin cutar da kai wannan hannun sai ya nemi sai ya roƙe ka wato komai daɗewa kuma gaskiya ne kaga hannuwan yan uwan annabi yusuf sun yi ƙoƙarin hallaka shi da waɗannan hannuwan aka zo ana roƙon annabi yusuf me yasa annabi yusuf ya yi nasara kar ka ɗauka annabi yusuf ya yi nasara ne saboda uban ya ɗaura masa wasu 'yan kuɗi a aljihu ya ce to ko da rana za ta ɓaci rike wannan dan guziri babu babu wani guziri da ɗan ya samu daga wajen mahaifinsa babu guzarin abu biyu ne innahu man yattaqi wa yasbir wannan ya nuna annabi yaƙub ya karantar da yaransa tun suna ƙanana ya gaya musu lakanin rayuwa ga abin da za ka yi ka ci nasara a rayuwarka wanda wajibi ne a kanmu in kana da ɗa dole sai ka gaya mishi wannan ka gaya ma ɗanka kai yaro ga sirrin nasaran duniya ba mugunta ba ce ai wanda ya tsara duniyar yana kallon ta har yanzu karka ɗauka da Allah ya duniya sai ya fara ya kyale mu sai mu yi abin da muka ga dama yana kallon mu wallahi Allah bai bar kallon duk abin da ya halitta a duniya ba saboda da ikonsa ne al'amura suke gudana to yanzu kai kana tunanin akwai yadda za a yi ka cutar sannan kuma ka samu nasara a rayuwarka ba zai yi ba amma inda za ka kiyaye dokokin Allah bari na bari yi na yi to kaga ka koya ma ɗanka lakani da zai nasara a duniya abin da ya faru da annabi yusuf kenan yana ɗan ƙarami kuma wannan wasiyar ya riƙe ranar da gaskiya ta yi halinta sai ya gaya ma ‘yan uwansa ga ƙa'idar don suna cewa kad asaraka alaina Allah ya fifita ka akan mu sai ce a'a kar ku ɗauka Allah yana son kai Allah baya son kai ba wai Allah yana so na fiye da ku bane yace ne, innahu man yattaqi wa yasbir wanda duk zai kiyaye dokokin Allah yayi hakuri da hukuncin Allah to ya tabbata Allah ba zai tauye ladansa ba kaga annabi Yusuf su suna ganin dan magana su ma akwai kuskure qad asaraka Allahu alaina Allah ya fifita ka akan mu karka manta lokacin suna yara suke ganin laifin babansu ai babanmu ya fi son yusufu hasada ta shigo ko ba haka bane wanda shine Allah ya faɗa a farkon sura to yanzu a ƙarshen suran kuma fa ba laifin baban aka koma za a faɗa ba sai aka koma laifin wa laifin Allah kaga da baban ya fifita yusuf saboda haka suka yi mitin za su je su hallaka annabi yusuf to yanzu sun tabbatar ba su iya ba tun daga annabi yusuf dai yana da rai tunda annabi su yana da rai kaga ba baban shi bane ya kare shi wa ya kare shi Allah ne to sai nan ma kuma za su sake kuskuren baya su ga laifin da sun ga laifin baban kuma annabin Allah ne yanzu za su ga laifin Allah qad asaraka Allahu alaina Allah ya fifita ka ya baka ya hana mu sai ce a'a ku gyara innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muslimin Allah baya son kai babu wata halittan duniya wanda Allah ya ware ta yace kawai ina son ta saboda Allah ya yi ta a'a ka'ida ce duk wanda ya kiyaye dokar Allah yayi hakuri shi kuma Allah zai taimake shi abin da ya faru da ni kenan ko zaman da yayi a fursuna ai gaskiya ta tabbatar da shi a fursunan saboda gaskiyan da yayi ya samu hanyar fita bayan ya fito saboda gaskiyarsa mai mulki ya ba shi mukamin da babu wanda ya samu irin shi a duniya kaga yana gwada maka me kiyaye Allah shi ke sa a ci nasara ba ma a lahira ba tun daga duniya don haka yasa ya karantar da su wannan ka'ida yake ce musu innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin kuma kar mu manta kamar yadda Allah yake faɗa a wannan sura in tansurullah yansurkum me yasa ba ma nasara a yaƙi idan mun tsaya yaƙi babu nasara da mun dawo wannan aya za mu gani mun ƙi taimakon Allah me ake nufi da taimakon Allah maganar annabi Yusuf man yattaqi wa yasbir ka kiyaye dokokin Allah ka yi haƙuri da abin da ya same ka na ƙaddaran Allah to saboda mun ƙi haƙuri muna saƙo saboda ka muna ganin akwai shortcut wanda za a samu daɗin rayuwar duniya don shi ɓarawo da kake gani gani yake akwai wata gajeruwar hanya wanda in ka bi ta za ka more duniya kuma kuskure ne ai da zaran ka saɓa ma Allah to wallahi karka ɗauka duniya za ta yi daɗi ba za ta yi daɗi ba idan ka ce bari yi sata da ka yi sata ka zo babban makiyinka na farko shine mai sayan kayan ko ka lura saboda ya riga san kai barawo ne inda za ka kawo abin miliyan ɗari saboda tsabar rashin kunya zai ce da Allah ka sai min dubu biyar kuwa abin miliyan ɗari sai ce dubu biyar saboda wato yana maka magana ne na karin magana ko ka san na sani a to in ba don haka baya zan kawo maka kayan miliyan ɗari ka ce min wai eh, abin nan to yana maka ishara ne ko dai ka karya kuɗin ka sayar min ko in fallasa kaga tun daga ranar ma dai ka san baka da kwanciyar hankali don haka dole a wulakance za ka sai da abin sannan kuma dama in ka karɓi wannan kuɗi Allah ya tsine mar wannan kuɗin tsinanne ne da wuya ka gama cin wannan kuɗin baka gamu da musiba ba kuma ko da ka cinye wannan kuɗin za ka samu ka cinye da gaggawa ga shi ka yi satan dukiyar da za a ce ka huta ba ka huta ba saboda wanda ya zo sayan ma gaba ɗaya ya talauta ka kuma ka kashe kuɗin da wuri sanaka sai ka sake komawa ko to idan ka yi nasara a karon farko kar ka ɗauka na biyun za ka yi ba mamaki a karo na biyu ajalin ka ne shi yasa mutum sai ya ɗauka tunaninsa akwai shortcut akwai wani yanke wanda za a ji daɗin duniya wallahi babu yanke babu yanke in kana son ka ji daɗin duniya da lahira ka bi ka'idar Allah innahu man yattaqi wa yasbir ka kiyaye dokokin Allah yi hakuri da kaddara me haƙuri da kaddara inji annabi Yusuf Allah ya san da kai ba wani sani ba ya hana ka jari saboda kai zama dole kawai sai ka rataye gatari ka tafi faskare to karka ɗauka Allah bai sani ba ko Allah baya son ka da sanin Allah wallahi duk takun da kake Allah ya sani don haka abin da yake so ka yarda shi ya kaddara maka kuma ka yi haƙuri saboda ka sai ka yi hakuri da safe ka je ka yi faskaren da yamma jiki ya gaji a dawo a huta Allah yana kallon ka billahi azimu ba ka gamawa da duniya face Allah ya masa kaiya gwada ka Allah yake don haka haƙuri da wahalar duniya shine ƙa'idan farko da kuma kiyaye dokokin Allah idan an ce kiyaye dokokin Allah kaga gaba za ka yi sata ba haƙuri kuma ba za ka dubi yanayin da kake ciki ba kai ka samar ma kanka ba Allah ne hukunta to akasari abin da ya sa ba mu da nasara a yaƙi idan ka dubi mayakan gaba ɗayansu masu sabon Allah ne daga sojan zuwa ga kwamandan zuwa ga shugaban da ya tura su gaba ɗaya ba mu tsoron Allah ya za a yi su samu nasaran Allah innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah ce in tansurullaha yansurkum in kun taimaki Allah Allah zai taimake ku yakin da ake ma babu taimakon Allah babu tsoron Allah saboda ka wannan yaki idan an tafi za a yi wa mata fyaɗe idan an ga dukiyar talaka a ɗauke musiba ba ta shiga ga mutane sai yaƙi ya same su saboda wanda kake ganin ma zai taimake ka sai ka kaga azalumi ne macuci ne sau da yawa muna ji ana cewa waɗannan ƙungiyoyi da kake ji ana cewa red cross da sauransu masu tallafi sau da yawa wanda na ji bayani na wanda take aiki shugaban eh, eh, majalisar ɗinkin duniya take cewa su waɗanda suke zuwa ba da tallafi na farko idan musiba ta auka magari a ce maka ai an tura red cross da sauransu waɗannan da farko da sun zo babu macuta kamar su saboda ka su suke zuwa su dasa ma abin da waɗancan makiyan ba su dasa ba galibi wallahi na ji wannan to abin da ke faruwa kenan babu taimakon Allah sai zalunci ya za a yi ku samu nasara a wannan yaƙi sannan kuma babban al'amari shine ba ma tuba domin ko da ka gyara hali ga abinda annabi su ya faɗa innahu man yattaqi wa yasbir yi hakuri ka kiyaye dokokin Allah to duk da haka sai an haɗa da mene neman gafaran Allah don haka yasa Allah ya bamu labari misali a suratu ali imran aya ta 148 ba ma daga kan annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ba ma daga kan manzon Allah ba Allah ya ba mu labari ya ce wa ka'ayyin min nabiyyin wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu na kasirun annabawa nawa ne bayan Allah na ƙwarai suka yi yaƙi tare da su annabi ya tafi yaƙi da sahabbansa waɗannan sahabbai Allah ya kira su da cewa ribiyuna ribiyuna kaga su ne mafi darajan 'yan adam a duniya bayan annabawa domin idan aka ce ribiyuna ana nufin waɗanda suke tarbiyyan mutane akan son Allah da son annabinsa shi yasa a suratu al'indan Allah yake cewa wasiyar da annabawa suke kenan shi ne kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitaba wato asali duk wani annabi idan ma zai ce ka zama mutumin kwarai to zai ce ma ka zama mutumin da ke da hali irin na rabbani rabbani shi shine mutumin da yake da daraja bayan annabawan Allah to Allah ya ce annabi nawa ne ya tafi yaƙi tare da manyan bayan Allah kasirun Allah ya ce suna da yawa da suka tafi yaƙin ga abin da ya faru fama a lima asabahum fi sabilillah wahalar da ta same su a hanyar Allah bai sa sun yi rauni ba ga annabin Allah ne zai tafi a gwabza yaƙi ya samu rauni amma wai bai samu rauni ba saboda cewar a to yaya ku Allah ne zai turo ni kuma ya bari ana wahal da ni a'a annabawan suna ma jin daɗi idan sun samu rauni ba sa ganin kuskuren Allah fama ba'ufu lima asabahum fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma ba'ufu wa mastakalu Allah ya ce ba su samu rauni ba shine alwahanu ba su samu karaya ba saboda abubuwan da suka same su annabi ya samu karaya sojan musulmi ce kai anya wannan yaƙi ko in dai dan Allah ne yana ganin mu ake wahalar mu kaga an samu shakka to wannan shakkan Allah ya ce ba a samu ba na biyu ma ba'ufu jikin nasu bai yi rauni ba don haka yasa bayan an dawo yakin uhudu an yi wa sahabbai raunuka sai ga labari ya iso cewa ai kafirai sun juyo sai manzon Allah ya ce to a zaga a yi shela a garin madina za a sake fita taron kafirai amma ba a yadda wani ya fita ba sai wanda aka yi yakin nan da shi a jiya mu da muka jikata mu ne za mu je mu kadai mai Allah ya nuna maka ma ba'ufu ba su samu rauni ba jabir yake cewa sai kaga sahabi ya ce na ji shela ya ce eh annabi ne ya aiko a sanar za a sake fita yaƙi amma wanda aka yi yaƙi da shi da shi za a kuma ya ce ku zo ku ɗauke ni kuma gashi baya ma iya tashi ba ce ku zo ku ɗauke ni sai a ɗauke shi sai a fito da shi sai a zaunar da shi a kan raƙumi ba zai iya zaunawa ba saboda tsabar jikata ba zai ma iya zauna a kan rakumi ba sai ce ku kwantar da ni da ciki a doran doran eh, eh, eh, dokin a kan bayan dokin sai a kwantar da shi a kan bayan doki sai a kora dokin saboda ka doki zai tafi yaki ta jifa waɗanda suka yarda da Allah ba sa shakkan al'amarin Allah shi yasa Allah ya ce ma wahanu lima sabon fi sabilillah na ɗaya wa ma ba'ufu na biyu wa mastakanu kuma ba su ga takaici ba babu takaici saboda duk abin da ka rasa domin Allah wannan ba abin da za ka yi bakin ciki bane a kansa sai Allah ya ce wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu hakuri me Allah ya ce a gaba wa ma kana qaulahum da aka tafi wannan yaki annabawa da yawa da mabiyansu ba su da abin da suke faɗa a wajen yakin illa qalu face rabbana ghfir lana zunubana idan an tafi yakin kenan ya Allah ka gafarta mana zunubanmu wa israfana fi amrina da wuce iyaka da muka riƙa yi wa sabbit aqdamana Allah ka tabbatar da sawayenmu wansurna alal qaumil kafirin Allah ka bamu nasara akan mutane kafirai kaga mun dawo ga abin da ke sa a samu nasaran Allah kaga Allah ya bamu misali da annabawa idan annabawa sun tafi yaƙi yanzu duk can aikinka ai baka kai annabin Allah ba komai iya ibadarka baka kai annabin Allah ba to amma abinda Allah yake cewa annabawan sun tafi yaƙi duk da cewar sun san su masu ibada ne amma fa babu abinda suke a wannan yaƙi face addu'a ma kana ƙaulahun babu magana su a wannan tafiya illa an ƙalu kawai in dai ka saurare su zaka ji abin da suke cewa rabba na gafir lana zunubana Allah ka gafarta mana laifukanmu ashe duk halinka na kwarai akwai inda ka yi Allah laifi ana maganan annabawa ne fa addu'an da suke suna cewa Allah ka gafarta mana zunubana laifukanmu idan ma ibada ce muka yi ta ibadar ma akwai gyara saboda me na fi amrina mun wuce iyaka wuce iyaka a wurin Allah ba gwaninta ba ne yasa bid'a musiba ce tana hana mutum ya samu nasarar duniya kafin ma a je lahira suna cewa Allah mun sani mun bauta maka to amma mun san kuma mun wuce iyaka wannan wuce iyakan Allah ka gafarta mana saboda idan Allah bai maka gafara ba to nasarar ma ba za ta samu ba saboda shi ya tabbatar da wannan ka'ida in tansurullah yansurkum wannan ka'ida tana nan in kun taimaki Allah ya taimake ku to ya zama kai ne sabo ne kai ne kake neman taimakon Allah yanzu ka zo yaki shi kuma Allah ya yi ka'ida in tansurullah yansurkum kai kuwa mai zunubi ne idan ma ibadar ce baka yi ta daidai ba to sai annabi ya gane ko da a ce mutanen kwarai ne akwai bukatar su hada da addu'a saboda haka sai annabawan suna cewa rabbana ighfir lana bana, Allah ka gafarta mana zunubanmu wa israfana fi amrina wuce iyaka da muka yi ta wajen al'amarinmu nan ma ka gafarta mana wa akada mana Allah ka tabbatar da sawayenmu sai suka ce wansunna alal qawmil na Allah ka ba mu nasara akan mutane da suka zama kafirai tunda sun yi wannan sai Allah ya gaya mana fa'atahumullahu sawabat duniya sai Allah ya ba su ladan duniya domin kowane aiki ka yi lada biyu ne shi Allah in ka yi ibada idan ka bi umarninsa to lada biyu zai maka ya baka duniyar ya baka lahira kar ka ɗauka wa idan ka yi ma Allah zai ce to ba zan baka duniya ba sai lahira duniyar yana baka in kaya masa sannan kuma ya baka lahira abin da zai yi idan zai baka duniya sai ya baka mai kyau wanda ba zai halaka ka ka rasa lahira ba saboda ta Allah ya ce mana a dalilin abin da suka yi dinnan fa'atahumullahu sawabad duniya wa husna sawabil akhirah ga kuma ladar lahira mai kyau wanda take jiran su me Allah ya faɗa a ƙarshe wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa me ake nufi da kyautatawa a shika ka kyautata ibada ne don wannan kalma ta zo daga bakin annabi Yusuf ya ce man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u al muhsinin haka ne ko fa inna Allah la yudhi'u al muhsinin duk wanda ya kiyaye Allah yayi hakuri Allah baya tauye ladan masu kyautatawa me ake nufi da kyautatawa a ashe ya Allah ne da kuma haƙuri da hukuncin Allah shi ne yasa a nan Allah maɗaukaki ya ce fa'atahumullahu sawabad duniya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin idan ka dubi suratul baqara aya ta 250 nan ma Allah ya tabbatar mana kamar yadda yake faɗa a waccan aya ko ila ma ta tabayyana annahu yajuzu fil asra shay'ani wannan sai ya nuna abubuwa guda biyu aka halatta al'awwal an yi kutalo na ɗaya Allah ya halatta a kashe kafiri misali bayan an gama yaƙi an samu kafiri an kama shi fursuna Allah ya halatta a kashe wannan fursuna shi sa aka kawo kalma ta almannu alfarma kaga ba a kashe ba kenan Allah ya halatta bayan an gama yaƙi an samu fursunoni musulmai su kashe waɗannan fursunonin wallahi halal ne wannan ya tabbata a cikin alkur'ani ya zo ta bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam wasani na biyu an tu'khadha al min al ana iya karɓan fansa maimakon a kashe kafiri sai a karɓi fansa imma na kuɗi ko kuma ya kasance an canza da wani fursuna shi ma wanda kafirai suka kama yasa ya ce an yi bi malin tana yiwa a ce to ba za mu sake muku wannan fursunan ba sai kun biya mu kuɗi dubu kaza ko miliyan kaza ya juzu an yi dubi manfa'a sannan kuma ba lalle ba ne ma sai da kuɗi dan ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fi asra badrin fi usara badrin haisu atlaqahum ala an yu'allimu ahlal madina wanda ta bayanin ibnu usaymin bayan an gama yakin badar aka kama wasu fursunoni kafirai ne waɗannan fursunan suna da ilimi sai annabi ya ce to kowa yana aiko dan uwansa yana aiko kuɗi wanda za a fanshe shi ku ba a samu wanda zai fanshe ku ba don haka tunda kuna da ilimi za mu ba ku yara a garin madina ku koyar da su in ka koyar da yara kaza shikenan sai mu sake ka ashe kaga ana ana iya ana iya karɓan fansar bawa ta gefen hidima zai yi hidima idan ya yi hidima zuwa ga wani lokaci sai a yanta shi wahala ya za an yi tulaku ya ce na'am ya juzu zalika shin ana iya sake mutum bayan ya koyar da yaran sai zama dama sharaɗin da aka yi kenan shi yasa a wannan ayar Allah ya ce hatta idza askantumuhum fashuddul wasaqa fa imma mannan ba'du wa imma fida'a hatta ta al-harbu awzaraha fasara muhayyaran baina salasati ashiya saboda kai sa Allah ya ba mu annabi zabi tsakanin abubuwa guda uku na daya alqatlu Allah ya ba mu annabi zabi idan an gama yaki a kashe kafirin kafiran da aka kama a kashe su Allah ya ba shi wannan damar na biyu fida'an shine a karbi fansa na kafiri a sake shi sai na uku almannu a yi alfarma alfarmar ko ita ce a sake kafirin ya yi tafiyarsa ba a ma karɓi fansan ba kaga ba a kashe shi ba ba a karɓi komai a wurinsa ba an yi masa alfarma an ce ya yi tafiyarsa wani a kashe shi wani a karɓi fansa wani a kyale shi kaga kenan Allah ya ba mu annabi damar abubuwa guda uku kuma in ka dubi rayuwar manzon Allah haka zaka ga yayi ta faruwa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da al'amura musamman ta sashin yaƙi abin da ya faru kenan sai Allah ya ce mene Allah ya ce sayahdihim wa yuslihu balahum Allah ya yi alkawari zai shiryar da su suwa da wanda ya tafi yaƙi aka kashe shi da wanda ya tafi yaƙi ba a kashe shi ba in dai musulmi ne Allah ya ɗauki alkawari mai ne sai ya hadihim zai shiryar da su wa yuslihu balahum kuma zai gyara al'amuransu saboda kai sa jihadi yana da falala mai yawan gaske jihadi yana da falala ka san Allah madaukake yana magana ne akan wanda ya tafi yakin wallazina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum waɗanda aka kashe su a hanyar Allah Allah ba zai ɓata ayyukansu ba ko kuwa wallazi na qatalu fi sabilillah waɗanda suka yaƙi a hanyar Allah falan yudilla a'malahum Allah ba zai ɓata ayyukansu ba sai ya ce sayahdihim Allah zai shiryar da su wa yuslihu balahum kuma Allah zai gyara al'amuransu gyara al'amari shine Allah ya tsare maka aiki ya zama baka ɓata shi ba har zuwa mutuwarka saboda zaka iya aikin alkhairi amma daga baya shaidan ya sa mutum ya bata aikinsa da kanshi Allah ya kare mu sai ya ce wa yudkhiluhumul jannata kuma Allah zai shigar da su aljanna arrafa halahum ya riga ya sanar da su game da ita da wannan kalma arrafa halahum ya sanar da su game da ita aljanna kalma ta ɗauki ma'ana daban-daban misali Allah ya sanar da mu game da aljanna a cikin alkur'ani Allah ya gaya mana ni'imominta saboda kai saba sai ya kirga ni'imomin anan ba ya riga ya gaya mana ni'imomin da take cikin aljanna saboda ka musulmi babu abin da yake so a rayuwarsa kaman ƙarshensa a lahira ya kasance aljanna shi yasa sai Allah ya ce to zai shigar da su aljanna. aljannan nan da ya riga ya gaya musu ita ya riga ya gaya musu wato sun sani kaga fassara guda kenan sannan kuma idan aka ce arrafa halahum an sanar da su ita aljanna ta wannan yana nuna in ka tashi a lahira ba buƙatar a nuna maka hanyar aljanna ba kamar duniya ba ne ba kamar duniya ba ne hanyar gari sai an sa alama har ma a rubuta maka tsakaninka da garin yanzu kilomita ka ne to lahira ba ta buƙatar alama a lahira babu alama kuma an samu hadisai da suka inganta misalin su shine hadisin abu sa'idin al-khudri hadisin abu sa'id al-khudri shine sa'ad bin malik Allah ya kara masa yarda yace annabi sallallahu alaihi wasallam dan hadisin yana da tsawo yana da tsawo zaka ganshi a sahih bukhari musamman a kitabul mazalim yana babu qisasil mazalimi ja inda al-imam ya kawo hadisin da ke magana game da Gadon siradi gadan siradi hadisinsa yana sai bukhari to abu huraira ya ce a cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana bayan musulmai sun gama ƙetare gadon siradi Allah ka samu ne sai manzo Allah yake gaya masahabbai ya ce fawallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse muku da wanda ran muhammadu ke hannunsa kaga annabi ya yi rantsuwa a nan la ahaduhum duk wani ɗan aljanna bi manzilihi adallu minhu fi duniya ya fi gane gidansa na aljanna akan gidansa na duniya sai da annabi ya yanzu kaga anan in mun tashi daga wannan karatun kowa ya san hanyar gidansu saboda ba wanda zai ce sai an kai ka ka san hanyar gidanku eh, ba sai an koya maka ba to amma annabi ya ce yanda ka san aljanna gidanka na aljanna ya fi yanda ka san gidanka na duniya saboda ka kenan ba ma'anar sai ka yi tambaya don Allah ta wani kwana aljanna ta take kowace unguwa ba ka bukatar tambaya kuma hadisin yana sahihu al-adab al-mufrad al-imam bukhari ya kawo shi a littafin al-adab al-mufrad shine da 375 fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi a littafin al'adabin adab al-mufrad kenan na rantse muku da wanda ran Muhammadu ke hannunsa la ahaduhum bi maskanihi maimakon bi manzilihi bi manzilihi adallu minhu fil janna a fi duniya sai ce bi maskanihi fil jannati adallu bi manzilihi kana fi duniya maskanihi mazauninka a gidan aljanna ka fi saninsa akan mazauninka a nan duniya babu shakka wannan ya tabbata to kaga kenan wannan ayat ta ɗauki ma'anan haka da Allah ya ce arrafa halahu yudkhiluhumul janna Allah zai shigar da su aljanna zaka ce wa zai wa zai nuna musu aljanna idan an tashi lahira sai Allah ya ce arrafa halahum ya sanar da su hanyarta kaga nan ma ya ɗauki fassarar haka ai Allah ya sanar da su hanyarta saboda haka yasa da ka tashi a lahira ba ka tambayar kowa sai ka wuce gidan aljanna dama Allah ya riga ya sanar da kai in ka dubi bayanin alhafizul aini a littafin umdatul qari mujallal na goma sha biyu shafin ɗari hudu da ɗaya ya ce inna ma kana adallu li'annahum arafu masakinahum bi ta'ridiha alaihim bil gadawati wal ashi to yana daga tawilin da malamai suka yi ya aka yi mutum idan an tashi a lahira yake gane aljannansa tawili na farko wanda al'imamul aini ke faɗa mana shine san alkawarin Allah ne idan musulmi ya mutu a kullum za a nuna mar gidansa na aljanna sau biyu da safi a nuna masa da yamma a nuna mara har tashin kiyama in dai musulmi ya mutu idan dai aljanna ce makomarsa haka ma mutumin da ya mutu wanda wuta ne makomarsa shi ma haka za a yi ta nuna mar wutan safe da yamma kaga tun kafin tsayuwar hisabi idan dai aka ce mutum ya bar duniya daga ranar da ka mutu zaka ga masaukinka daga ranar da Allah ya karbi ranka zaka ga masaukinka imma aljanna ko wuta Allah ya tare mu to saboda ana ta nunawa a nuna maka yau a nuna maka gobe a nuna maka jibi a nuna maka gata to da aka ƙetare saradi, ya ce to ga aljanna can shekara da shekaru ana ta nuna ma sau biyu a rana sai malamai suka ce ai ba sai an gwadanta maka hanyar ba ka riga ka san hanyar sai kawai ka wuce to wanda kuma ya dan bambanta da hadisin Abdullah bin Salam wannan hadisin Abu Sa'id ibn khudri kenan hadisin Abdullah bin Salam abinda yace innal mala'ikata tadulluhum ala tariqil janna mala'iku su suke nuna wa mutane hanyar aljanna yaminan wa shimalan su nuna maka ta hagu ko ta dama kaga an samu riwaya guda biyu sai zama kamar suna karo da juna a hadisin abu inu kudiri ya tabbata kamar yadda ayar alkur'ani ta nuna annabi ya ce mutane za su gane makomansu a gidajen aljanna ba tare da an nuna musu ba an rafa halahu amma a hadisin abdullahi bin salam mala'iku ne za su zo za su maka jagora kamar yadda ka san a nan duniya mutum shi zai maka jagora ya kai ka gidan da kake nema ko unguwar da kake nema to a lahira fa almala'ika ta dulluhum ala tsariqil janna mala'iku su za su nuna maka hanyar aljanna din dama ne za ka yi hagu ne duk mala'iku su za su kwatanta maka kuma hadisin abdullahi bin salam al'imamu ya inganta hadisin yana da kyau shine imam al-aini ce la ta'aruba babu karo tsakanin waɗannan hadisai guda biyu fa inna hadha yakunu mimman lam yuhbas alal qantara <clears throat> sai ya ce abinda hadisin Abu Sa'id Khudri ya nuna mana idan aka tashi a lahira musulmai kashi biyu ne akwai musulman da za su tsallaka gadan siradi Allah ka samu ne wanda ya tsallake gadan siradi idan ya isa gidan aljanna bai da jagora zai wuce wanda bai tsallake gadon siraɗi ba kaga musulmai kashi na biyu kenan sun fada cikin wutan amma dai duk da haka in dai tun da akwai imani ko mai dadewa za a da su daga wuta a kai su gidan aljanna to kaga ai ba su ƙetare ba tunda ba su ƙetare ba idan sun gama zaman su a wuta azabar da za a musu an gama lokacin ceto yayi idan an fitar da su fa yutrafu ala babil jannati wanda hadisi ya tabbatar za a ɗebo su ne a watsa su a ƙofar aljanna akwai wani rafi a ƙofar aljanna a nan sai ke cewa yi kamar an ya kuna zalika fil jami to daga nan shine mala'iku su za su kai waɗannan mutanen zuwa masaukansu a gidan aljanna <clears throat> mala'iku su za su nuna musu kaga ya gwada cewa wanda ya ƙetare siraɗi to shi wannan ba a nuna margidansa, amma wanda bai ƙetare sara'i ba to shi sai an nuna mishi <clears throat> kuma galibin malaman tafsiri suna cewa idza dakhala ahlu jannati aljanna yuqalu lahum tafarraqu ila manazilikum fahum a'rafu biha min ahli dunya wanda galibin malaman tafsiri suna zaben hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda suna nuna kamar shine wanda yafi inganta don haka yasa duk mutumin da ya tashi a lahira inda zai shiga aljanna ba sai an markwatance ba Allah zai kai shi to wannan ya nuna mana falalar mutumin da ya tafi yaƙi ko da bai yi mutuwar shahada ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallabi na kutilu fi sabilillah falan yudilla a amalhu waɗanda aka kashe su a hanyar Allah ko wallabi na ƙatalu fi sabilillah waɗanda suka yi yaƙi a hanyar Allah Allah ba zai bata aikin su ba hadihim Allah zai shiryar da su wa yuslihu balahum kuma Allah ya gyara ayyukan su wa yudkhiluhumul janna Allah zai shigar da su aljanna arrafaha lahum Allah ya sanar da su hanyarta Allah ka sa makomar mu ita ce aljanna ka gafarta mana kurakuran mu ka inganta ayyukanmu. mu salli صل على محمد وعلى